tsarkakarwa ita ce tsari inda ana sakin mace ne a tsarki to banda wannan tsarkin da aka sake ta sai ta ƙara yin tsarki guda uku ma'ana sai ta yi jini ta tsarkaka ta yi ƙuri'i ɗaya kenan ta sake yin jini ta tsarkaka ƙuri'i biyu ta sake yin jini na uku to ga wanda suka ce jini ne kaga ta yi jini uku kenan daga jinin nan ya zo ida ta ƙare ga wanda suka ce ƙuri'i ne sai wannan jinin ya ƙare tsarki ya bayyana kaga jini uku da tsarki uku banda tsarkin da aka sake ta a ciki wannan shine magana mafi inganci karanta ainihin adabu zifaf ta albani da littafin ainihin al na ibnu qudamah al-maqdisi A shahid shine da yace al-mutallaqatu fa hadhihi al-ayatu amma fil madkhul biha ta shafi duk wata mace da miji ya tare da ita wa ghairi al-madkhul biha da wanda ba a tare da ita ba ma fa khussat bi ta ta'ala ita wannan tabiyin wadda ba a tare da ita ba sai aka keɓance ta da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idan nakahtumul mu'minati thumma hunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna ya ku mazaje masu imani idan kuka auri mata kuka rabu da su kafin ku tare da su to ba ku da wata idda da za su lissafa muku aka sake ta yau gobe tana iya yin aure saboda ba a tare ba kaga wannan an khassase take nan sannan kuma wata ayar ta ta wasu matan ma ba sune kaman wace masu ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamla hamlahunna wannan bangare na aya yake bance su sannan wani nassin kuma ya ƙara keɓance wasu mata duk da yake su ba mutallakai bane amma sa da hukuncin talak shine mutuwan aure su ne wato almutawaffa anha ha mai idda ki mai takaba kenan ko cewa wanda mijinta ya mutu ya tarabbasna bi hinna arba'ata ashhurin wa ashara to kaga duk waɗannan nassoshi ne na Qur'ani suka rage fadin wancan italakin shi yasa ba a zuwa kawai ka zo ka tafsiri ko zaka yi fatawa ka ɗauki ɓangare na wata aya ko ka dauki bangare na wani hadisi ko ka makale mishi dole sai ka gayyato dukkanin abubuwan da ke da alaƙa. da wannan qadiyya sannan zaka ga ru'ya tamma wa iya musulunci ke kallon wannan abun a jumlace ma'ana zaka yi magana yanzu akan hul'i dole ka nemi ayoyi hadisai da suke magana akan hul'i ganin malami in zaka yi magana akan alola haka in zaka yi magana akan azumi haka ba za ka rike nasi kwaya ɗaya ka ce da shi za zaka yi malai ci gaba da cewa thaniyan taksisul kitabi bis sunna wa mithaluhu qawluhu ta'ala da Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum bayan da Allah ya ambaci mata yadda suka haramta mutum ya aure su ka uwa da ya da wance da wance sai kuma Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara azalik duk mata da ta wannan ci waɗannan to kana mutum na iya aurenta wannan ayar an samu hadisi da ya khassasi ya ƙara rage wasu daga cikin mawara azalikum ita cewa ne, la tunkahul mar'atu ala matiha." wala ala khalatiha ba a yi wa mace kishiya da ainihin wato kanwar ubanta ko kanwar uwarta kamar yadda aya ta ambaci irin wannan sigar shine wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad kaga shi ma jam'i ne bainal ukhtaini to haka aljam'u bainal amati bainal mar'ati wa ammatiha aw bainal mar'ati wa khalatiha kaga shi ma jam'u ne aka hana dama kuma ka'ida ita ce duk matar da mu ji wannan ka'ida ta usul fiqi jama'a game da abin nan aure duk matar da da wata mata in su duka mata in ɗayan namiji ne ba za su yi yan aure ba to kuma ba su iya zama igiya aure ɗaya ba hafsa da ruƙayya ba duka mata ba ne? to yanzu wannan ya koma hafsu namiji akwai aure tsakaninsu idan e ne ko to za su iya zaman aure ƙasan miji ɗaya idan a'a ne ba za su iya zama aure ƙasa miji ne ko kun gane kuwa <laughs> Allah kiyaye mace da mace to da a ce mace ne da namiji dangantakar da ke tsakaninsu ta haramta aure idan e ne dangantaka tsakanin namiji da mace wacce ta haramta aure to aka ɗauke wannan namijin aka kawo mace a wajen to kuma ya haramta su zama tsakanin namiji ɗaya duk wanda bai halasta ka aure ta ba ko to bai halasta kuma kai nan inda mace ce ku aure namiji ɗaya ba a lokaci da ƙanwaka a bai halasta ka aure ta ba ko to haka kuma ƙanwa da ya a bai halasta ka aure mutum ɗaya ba haka ‘yar wanka bai halasta ka aure ta ba ko to haka kuma bai halasta yarka da yar wanka su kishi a ƙasar muji ɗaya ba ko an gane gwaranci na ya kasa bayanin matsala. to shine irin wannan bai halasta mace ya zama tana da kishiya kuma kishiyan nan kanwar uwarta ce ko kanwar ubanta kamar da ƙanin ubanta ko ƙanin uwarta ba zai aure ta ba duk wannan musulunci ya kawo su ne don kiyaye zumunta da kuma kiyaye ainihin wato amanar dangantaka sau da irin wani abubuwa idan suka faru za a samu cakuɗaɗe ne nasiba sannan kuma za a samu lalacewar zumunci shi sa ƙwar'ani ya hana su sannan kuma a kimiyyance masu bincike akan abin ilmin lajina genetics sun gane haka ma na iya haifar da wasu cututtuka da za su iya lalata gaba ɗaya zuwa ɗan adam za su iya dammara al'umma ɗan adam in aka ba mutane suna aure a cikin jinsin muharramansu akwai bincike a kan ba zan iya tuna outcome ɗin binciken ba amma na san na karanta wani abu kwatankwacin haka da daɗewa a kai cewa ana tsoratar da mutane su daina auren waɗanda suke na kusa da su na jini haka tunda kasan turawa su ba ruwansu bature yin ya bugin irji ko sai a wurkan washi ko wata makamanta haka Allah ya tsare mu daga hauka e ya halasta e idan mutum ya auri wata mata suka rabu zai iya auren yar kanwata wannan ya halasta zai iya ai abin da aka hana shine haduwar su karkashin miji da kamar yadda zai iya auren ya idan sun rabu ya auri kanwa ko in ta mutu su ma abinda da aka hana shine haduwa karkashin miji daya eh sai kuwa ƙwarai ko kuma idan inar ta mutu zai iya aurenta eh, ya ma fi dacewa sai ta zo kaga 'ya'yan dama kannanta ne ko yayi ko na sai na umar ya yi sai na ali ya yi haka ba sai na ali bayan da fatima ta mutu wa ya aura umaima binta zainaba ibnatu rasulullah wannan da manzo Allah yake daukanta akan wuyan shi ne yana sallah da ita sai na ali ya aure ta kuma san haihu da ita kuma ‘yar zainabu ce zainabu kuma kanwar fatima ce <laughs> amma yanzu ka ce za ka yi wannan sai an kusa tsine ma albarka duk garzi sai an sa kama a cikin jakan magoda hala kuma ya halasta kuma ba za a ce da ya halasta ba dole ya halasta ko mutane san su ko ba su ya halasta <laughs> Ba ka fahimta ba wannan na jin yunwa yake fatima yar manzala sallallahu alaihi wasallam ba ta sayyidina ali ba manzo Allah ya hana mata kishiya ba amma da tarus da tarasu sayyidina Ali yayi aure kuma da gaskin matan da ya aura har da yar yatta tunda ya halasta haka eh me baka bayyanta ba ya yanzu kana aure da ya ta sai kuka rabu mm. ba mutuwa ba eh za ka kai ba kuwa sai kuwa don ƙwar'ani jam'u ya hana sosai guda nawa ma ake idan sirikan sun yaba da hankalinka sai ita kuma wannan taimaka hutsara sai a ce sakatta ga kanwata nan ta bi ta hankali an yi wannan guda nawa ai mutane ba sa kyamar nauya da kanwa ma ba a kyamar shi ma an saba da shi ko al'adun eh ban san kai yana ne al'ada garin ku da ban saba da ni can cikin gaɗa ne ko <laughs> takhsisul kitab bil ijma' wa hadha lam yadhkuru musannifu wa inna ma kana ijima'u ijmau ana iya rage fadin aya da ijma'i yace amma fa wannan malam bai ambace shi ba ijma'i na iya zama mukhassisi ne li'annahu bi mathabati nassin qati'in shar'iyyan saboda yana matsayin nassi wanda yake yanke shari'a ta yadda da shi idan ya tabbata ijma'in ne amma al'amu fa huwa zahirun zanniyun inda jumhur shi ko ami to nassi ne zahiri wanda yake zanni bai kai qati'i ba fa yuqaddamu al sai a gabatar da wancan qati'in alal zanni zahir kenan qala ibn bundar wal haqqu anna takhsisa yakunu bi dalil al-ijma' la bil ijma'i nafsihi abinda yake gaskiya shine dalilin da ya kafa ijma'in shine zai zama mukhassis sai dan ijma'i ana gina shi ne akan dalili wa zalika li anna al-ijma'a la budda an ila magana dan ijma'i dole ne ya zama ya ainihin wato dogara da wani dalili fa yakunu al-mukhassisu lil-am huwa hadha ad-dalil ya zama wannan dalilin shine wanda yake ainihin wato yayi takhsisin wal ijma'u dalilun ala wujudi ijma'in da mutane suka wajen yarda da wannan ya zama yana hukunta lalle akwai dalilin da ya rage wancan wancan fadi وقد مثل الأصولين بقوله تعالى والذين يرمون المحسنات thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wanda suka ainihin jefi mata katangaggu da zina suka kasa kawo shaidu hudu za a musu bulala tamanin fal'ayatu amma fil hurri war raqiq ta zo ne a sake game da ƴaƴaye da kuma bayi fa khussat bil ijma'i ala anna al abd al qadhifa yujladu ala ala nisfi min al hurri amma an rage mata fadi cewa wato bawa wanda yake ba ɗa ba in yi ƙazafi za a mushi rabin ainihin hukunci ne irin wancan za a mushi arba'in ne kenan lakin na haɗa tamfila fihi ba malice sai dai wannan misalin akwai ta baba game da shi li'annahu hu sabatar khilafu fil mas'ala dan ya tabbata akwai saɓani a cikin wannan mas'ala na min ahalin al-ilmi man yara annahu yujladu na kalhur kaga ijma'in ya warware kenan kamar yadda eh, malam ibn eh, hanbal yake faɗa ne rahimahullah cewa il ijma' kadhib duk mai yawan cewa an yi ijma'i an yi ijma'i eh, zai yi ƙarya haka aka ruwaito sorry daga ibn hazmin amin ibn hazmin ne yake yawan faɗa wannan magana il ijma' kadhib saboda mafi yawan maganganu da ake idayin ijma'i a kansu tabbas akwai saɓani a kansu, ijma'i kawai yana kulluwa ne a zamanin salaf sahabbai kenan sanda suke tare wuri ɗayan nan kamar ijma'in da suka yi akan an marantar da sayyidina Abubakar akan jam'ul Qur'an akan yakan ahalin ridda da makamantansu waɗannan ijma'i ne da gaske saboda duk suna wuri guda kuma ba a san wanda ya saba ba amma bayan rabuwar mutane to ana samun bambanci sai dai kawai a ce an samu mutanen gari kaza ko jumhurin malaman da aka sani shi sa shi ibn hazmin baya aiki da ijma'i ya soke shi sosai in ka karanta littafin ainihin wato al-ihkam fi usulil ahkam ya ce mutane ka kasa haɗa malaman garinku akan matsala sai ka dinga cewa malaman duniya duka sun haɗu kuma in ma ka haɗa malaman garinku duka to malaman wani garin fa ya ce ka in ma ka haɗa duka malaman garinku da na wasu garuruwa malaman wani zamanin da ba zamanin da kai ba fa wa ya sanar shi ka cewa in sun zo su ma su haɗa wannan magana ka san gaibu ne ya ta kawo wannan ihtimala din ya ce to kaddara ma duk malaman mutane za su haɗa ka malaman aljunuba su ma suna cikin malaman aljunuba annabawa guna zumi kenan kasan in bai san abu sai yayi mutsu mutsu da shi ba shi da sauki sam Allah ya gafarta mishi shine wai ibnu kasir yake ba da labari a cikin littafin al-bidayatu wan nihaya duk da yake fa ibnu kasir ba haifin shi ba sai bayan shekara 25 da rasuwar imamu nawawi ya la da labari cewa ya mafarki ya ga imamu nawawi a mafarki sai ya tambayi imamu nawawi ce Allah ya gata malam dama na da tambaya me yasa duk a littafanka ba ka kawo magana ibn hazmi duk inda za ka kawo maganganu ba ka ambata ibn hazmi sai dan yi shiru sai sai ce mashi eh gaskiya wani mutum ne wanda bai da tarbiya maganganun da yake ba su dace ba yana sukan malamai ni kuma ba na son harka da shi ya ce ana magana sai wai ga inji ibn kathiri sai wai ga a cikin farkin sai ga ibn hazmin can a zaune kamar irin wanda 'yan sanda suka tare shi dinnan a wuri kamar yana jiran bincike <laughs> shi ma da kanshi yace ru'ya gariba ra'aituha yana na cikin littafin albidayatu wanda ya in ka lura nawawi kana kan littafan shi majmu sharh muhazzab da littafin sharh eh, muslim da sauransu baya baya ambata ibnu hazm in ma zai ambata sai dai ce kawai wani wanda la yu'taddu bi khilafi saboda abinda malamai suka lura shine dabi'a su ce bata ide ba nawawin mutum ne na tsatse wanda baya hayaniya baya tashin hankali baya wa kowa raddi shi dai faɗi karatu kai abin shi wuce shi kuma ibn hazmin shi kuma ba irin haka yake ba shi kuma yana kowa raddi annabi ne kawai bai ma raddi shi yana ba kowa raddi in ya taso ka gaba duk wani fada ne hada shi da wasu mutanen zamanin shi sai ya extending fada har zuwa kan duk wani wanda suke ganin girman shi to har ya zama ma ya zama mai ɗabi'a kawai komi sai ya yi masifa yanzu kana karanta akwai littafin shi hajjatul wada ya ruwaito hadisai ne wanda kowa ya san su waɗanda Eh, urwa yake challenging ibnu abbas akan cewa yana bada fatawa a yi mutu'atul hajj bayan abubakar da umar ba sa yi sai ibnu abbas ya ce ma urwa ta nan kuka halaka ana ce muku annabi ya ce kuna cewa wani da wani ya ce ni na ganin allah zai sa ku a cikin wuta ba yana cikin sayo musulmi hadisi yana cikin sayo musulmi haka ya ce mishi min haza min hahuna halaktu ma arakum illa sayu'adhibukum allah aqul lakum qala rasulullah wa tukunna qala abubakar wa qala umar sai urwa ya challenge da ibnu abbas ya ce abubakar da umar sun fika sanin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ibnu abbas bai ce mishi komai ba kawai ya wuce ya rabu da shi to da ibnu hazmin ya zo nan taliqin da yayi sai ce mu kuma wa nahnu naqulu li urwa ibnu abbas a'lamu minka ya urwa bi sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yana magana da shi gashi gashi kai daga jin language kasan ya yi yayi fushi ne <laughs> kai wato to shi sa sai zama nawawi baya ya iya uh, containing irin wannan ɗabi'a ta ibn hazmi sai ya kautar da ɗan maganganun shi yana da wuya a ce yanzu kai littafi mutawwal a hadithi sharhul hadith bayan ibn hazmi kuma ka iya wadatuwa da maganganun shi yana da wahala sai dai in kana da irin wannan manufar game da shi shine kamar yanzu ne misali da wuya ka iya maganganu akan hadisi takhriji a wannan zamanin ka iya wadatuwa da maganganun albani amma za ka iya haka idan kana da wani hasada ko wata ginna sai ka kau da kai ka kifadi akwai masu yin haka ko in ya zama musu dole sai sun faɗa sai su faɗa da sunan yarfe ko kuma su faɗa babu mutuntawa wannan yana faruwa to haka ibnu hazmin yake a cikin magana akan hadisi musamman musamman a cikin muƙarana tsakanin ra'ayoyi da maganganu akan wasu ƙazaya waɗanda aka san ya yi fice a kansu misali kamar yanzu ya yi fice a kan sanar aikin hajji ibn hazmi littafin shahadatul wada hujja ne musamman akan aikin hajji ikon allah kuma bai taɓa aikin hajji a rayuwar shi haka ya tabbata a tarihi shi bai taɓa aikin hajji ba amma kuma expert ne a kai shi sa a tarihi an samu mutane da suka dinga yin niyya aikin hajji su je su yi mushi har a wannan zamanin da muke rayuwa an samu wanda suka yi ɗau harama za su je su mai aikin haji saboda a mazhabin shi ana yi haka ko ka mutu za a iya maka aikin haji in baka taba yi hajjatul islam a shahid shine akwai tababa game da tabbatar da taksisin Alƙur'ani da ijma'i domin shi kanshi ijma'in kulla shi abu ne mai wahala ba irin ijma'in da ake a nan kasar ne. a ɗan hada wani zaure an jima kada fito a ce an yi ijma'i ba haka ba abin da ake nufi da ijma'i shine a samu tattaruwan malaman da suka kai a ce musu malamai duka sun yadda da magana malamai in court malamai na gaske jama'a mustahidai matsalar shine ko saboda ba a saba ganin malamai mustahidai ba kamar yadda mu talakawa kullum muna fara mu saba ganin masu kuɗi ba da zan mun ga wani dan wasu abu a hannun shi ta dauka mai kuɗi ne baka saba ganin su masu kuɗi sun san club su sun san waye ya shiga club din sun san waye bai shiga ba dan mutum yana da 'yan miliyan 100 zuwa da 50 200 sai a dinga ganin shi yana mutane barazana shi ma kanshi ya dauka mai kuɗi ne shi to haka ma mutane suke wala ba mai kuɗi ba ne miliyan ɗari wala ba mai kuɗi bai ma kama hanyar kuɗi ba a inda ake da samun kuɗi yanzu don wannan ba za su iya kashe mushi abin nan buƙatar gaban shi ba a yanzu wannan rayuwa buƙatar gaban shi wannan ginin da muke ciki kana aka ta gina kamar shi yanzu miliyan ɗari ba ta gina shi kuma wannan har yanzu a matsayin talakawa yake tunda akwai abubuwan da dama da muke buƙata ba mu da shi ka gani to ko gida za ka wanda za ka shiga ciki ka shiga ka more in aka sami miliyan ɗari sai ya yi haje-haje da ita a ce tun daga siyan fili har zuwa ran da za ka tare a cikin shi sai miliyan ɗari a irin kudin najeriya wala sai ya haje-haje da ita Allah shi kyauta amma da yake mutum wani bai taɓa ganin dubu hamsin a tare ba a wuri guda <laughs> kun tuna wannan da mala albani ba da labari a a dubbin nabawi wanda eh, wai za shi umara albani ya ba shi shawara cewa kai ya ji umaran nan ya ɗauki kuɗin ya biya ya yi ma mutanen ƙauyukansu alheri sai sa aka siyo masara sai a raba buhu tiya ashirin ashirin sai a sa dubu biyar a kai aka dinga rabawa gida gida cewa Allah mutane wasu godiya ma kasa su kai wani ya ko kawai sai faɗi ta kuka kawai ya ta kuka saboda rabon da ya ga dubu biyar har ya manta <laughs> wanda yanzu sai kawo matsayar ne ta kawai ya cinye ta kana tsaye Allah shi kyauta talauci ne ya riga ya mana kamun kaza kuku to sai yake cewa wa minhu ibn mas'ud radiyallahu anhu wa umar ibn abdul aziz da gaske waɗanda suka ce a'a bulala da za a ma mutumin da ya kazafi bawa bulala ce irin ta da akwai abdullahi dan mas'ud akwai umar dan abdul aziz rahimahumullah wa radiyallahu an ibn mas'ud idza wa idza thabata al-khilaf fala ijma' kaga in aka samu sabani ya tabbata babu ijma'i li'annahu qad yakunu al-mukhassisu lil ayati huwa al-qiyas don ya yi ta yi wani kiyasi ne ya keɓe ayan wa min al'amfilati ƙauluhu ta'ala ya ayyar ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikra ila dhikrillah wa dharul bay ko fa innahum ajma'u ala annahu la juma'ata ala abdin wa la imra'a to kaga an irin nan akwai ijma'i akan cewa da aka ce ya ku wanda kuka yi imani idan an kirayi sallah duka ku tafi sallah sallar juma'a ku bar komai da kuke yi to yanzu a cikin alladhina amanu dinnan akwai wani taksisi da aka yi ta hanyar ijma'i shine ijma'in da yake aqad a duniyar musulunci cewa bawa da mace babu juma'a kansu to tunda babu juma'a kansu ko da an kira juma'a wanda bata hau kanshi ba ya halasta ya ci gaba da yin ciniki shine magana mun gane da yaro da mace da bawa da matafi da duk wanda juma'a bata ta shi. ko da yana ji ana kiran sallah shi da wani irin shi wannan ko wani wanda ba ta hau kan shi ba za su iya ci gaba da abin da aka hana kamar ciniki misali taksisul kitabi bil wa mithalu qawlu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda a khassase ainihin qur'ani ta hanyar qiyasi Allah ya ce da mazinaci mace da miji a musu bulala guda ɗari ɗari fa inna ummu zaniya hussa bil kitabi wadan a cikin umumin azzaniya mazinaciya akwai qur'ani ya rage fadin mazinatan na wajen mata da yace mene fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal muhsanati min al azab mace da ta zina amma ba diya ba kaga dangane da haddi na zina kenan akwai tafsiri a cikin alkur'ani amma dangane da haddi na wancan babu to wannan da ƙur'ani ya ambata kaga ya ambaci cewa zinar da baiwa za ta yi za a yi mata haddi ne rabin na ya idan haddin ya zama haddi ne da yake da rabi kenan da akwai haddin da ba shi da rabi kamar kisa to to sai aka yi fayuqasu al-abdu dhani alal amati to sai kuma namiji shi ma da yayi zina bawa sai a yi kiyasin shi akan ta macen kaga ai ƙur'ani ya ambaci mata ne keke da keke da ya ce fa in taina bi fahishati ya kawo da nunun niswa to ana irin wannan ana taglibi kamar yadda ayar asalin ta nuna taglibi malamai suna faɗan cewa taglibin me yasa aka fara ambatan azzaniya me yasa ta aka fara ambatan asariqu akwai manganu da dama da malamai suka yi wanda daga cikin auji hudin shine in dai abin da za a kira da suna zina ba fyaɗe ba to ba a yin shi sai da yaddan macen to da haka yadda da ta yi shi yasa ta zama jagora a cikin harka idan ko idan ko bata yadda ba to ba za a kyashi da suna zina sai da a kyashi da suna wani abu ba zai taɓa yiwuwa ba ma ba zai taɓa yiwuwa ba ko da saduwa aure ne ba a yi shi da mace sai in ta yadda ko da yaddan ya zama alara ragamin anha ba da san asalin tsibin nafsi ba amma dai sai ta yadda irada so don haka sai aka ambaci wajen fa'in a taina bi fahishatin misa aka ambaci mace baiwa saboda a al'adance bayi mata su ne suke yin zina a al'adar larabawan jahiliya bayi mata su ne suke yin zina su aka sani da yin zina fiye da sanin maza bayi maza bawa abinda aka san shi da shi shine aikin wahala amma mata bayi su ne aka san su da wannan da'ara saboda suna fita tsirara ba su da kulle ba su da amma eh, suna da abin nan sadaka ne su ga wasu ba su da kisma na kwanan aure da makamantansu to qur'ani yana da irin wannan dabi'a yakan ambaci hukunci lil aglam. ko da ɗayan na shiga ciki kamar da qur'ani misali yake cewa a can da ake magana akan aure da Allah yake cewa game da wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum fiha qiyaman as-sufaha'u wawaye wawaye kaga maza kenan ko amma asali aya tana magana akan mata ne da yara yara da mata bi mafhumin ayat da ke gabaninta da wadda ke bayanta don ana ambata ne akan wa'atun nisa a saduƙati hinna na ma akwai maganganu akan ma da suwa aiki tukuna waye zai ba matan sadakinsu su bayarwa da na gaskiya nihilatan a ba su dole wane ne ake cewa ya bayar eh ba miji bane ba miji bane wali ne wanda zai an so sadakin saboda su ne al'ada suke an san sadaki sai su cinye da su aiki kaga duk mun saba tunanin cewa miji yake nufi wali ake nufi in ma miji zai shiga sai dai shiga da kiyasi dan miji dama bai fara tunanin ya hana sadaki yawa a al'ada kuma waliye su ne suke wannan abin to su ake ce ma dan da su ne aka ce in fa in khiftum allah tuqsitu fil yatama fankiyu ma tsaba lakum dukiyar mare ne yana hannun shi ya mata wayo ya aure ta daga ne ya cinye dukiyar in ba zai adalci ba ka ce to ya aure wata daban can to idan ya tashi aurar da mareniya to wa atun nisaa saduqatihinna in ya mata aure ya an sadaki kamar da aka hana shi cinye mata gado to an hana shi ma ya cinye mata sadaki fa in tibna lakum minhu nafsan aka ce an an an shay'in minhu nafsan ko idan ita ta bayar da ɗibin nafsi to kamar yadda miji ya shiga can dimnan haka nan ma miji ya shiga dimnan duk wanda ta ga dama ta ba ko miji ko uba ko ɗan uwa ko kishiya mutum zai iya ci amma maliku ya ce ba zai iya ci ba sadus zari'a miji ce dan zai jawo reni kasan malikiya suna da aiki suna aiki da sadus zari'a nassin qur'ani ba ka gani amma suka ce a ita ta baka ka karba saboda ka tare na ka ta magode wata rana in kuma ta ma za ka iya dukanta ka yi kai Allah ko ka sake ta kai abin da Allah baya su. wannan duma malikiya ce <laughs> to a shahid shi shine kaga sai qur'ani yace as-sufaha ko atutu kar ku ba wawaye kama ana nufin wawaye maza amma asali ana nufin ita kanta macen da ake da gado da kake riƙe mata to karka bata ta lalata kudin ko yaro karami me basara wannan ayat da ke gaba wabtalul yatama siyakin qur'ani shike fasara junan shi kuma marayu jarabawa ko fa in anastu minhu rishida eh, hatta idan sun shi fatawa ilayhim amwalahum sai to da haka yatama anan su ne dai sufahu din to kowa safihu na iya shiga cikinsu. ko da ba kuɗin gado ba ne ko da kuɗin kasuwanci ne ko da kuɗin ne zai ya shiga shi ma kada a bashi don kai kai ya je ya lalata kuɗin eh warzuquhum minha ko warzuquhum minha ne ko fiha eh fiha yawa fiha ne ko a'a haka ne warzuquhum minha ne dan akwai matsala game da wannan damirin Eh. qur'ani warzuquhum fiha to shine daidai insha Allah dan in ka karanta da minha za a cinye dukiya kenan warzuquhum minha warzuquhum fiha ku basu daga eh aha warzuquhum minha ku basu daga asalin dukiya kenan idan minha ne za a yi ta ci warzuquhum fiha ku dinga ba su daga ribar da ake kasuwanci da dukiya fiha ai fi majtalabat almal yawa dan kaka je ka aje kudin maraya kuma ka zo ku cinye kai da shi to dan haka fa yuqasu al-abdu dhani ala al-amati fi tasnif al-adhabi fi tansif adhabi wal iktisari ala 50 jalda ala al da haka za a yi kiyasin bawa namiji akan baiwa ta mace a ba shi rabin azaba idan ya yi zina eh. eh, ka aika ga wancan misalin ya kawo shi na kan tafsisi da ijimai in ka ɗauki wani ya zama tafsisi da kiyasi kenan a ah, to ai binan din ba ɗaya ba ai wancan game da zina ne wannan kuma wancan game da ƙazafi ne wannan kuma game da zina ko wancan hukuncin ƙazafi ne wannan kuma hukuncin zina shine sai dai da makiyasi kenan yi na yi saboda ɗabi'an maza su ne aka sani da sata bai kamata mace ta sata ta sai ta zama ɗan dau ta koyi halin maza dan sata hali ne taurin rai na bushewa zuciya to ba san mata da shi sai ta saba wa dabi'a ta sanata 100 sanata 60 wa mi'a lil hijra al imam shaykh al muhaddithin wal mu'arrikhin abu abdullah shamsuddin az-zahabi yace fi awwaliha kana khalqu isa ibn musa وقد ذكرنا ابتداء ذلك في السنة الماضية a farkon wannan shekara a cikin watan muharram aka ainihin kwabe isa dan musa daga wilayatul ahadi kamar da aka ambata cewa tun shekarar ta gabata an ta kokarin eh, sai an cire shi da karfin tsiya da tsoratarwa da yaudara da kwaitarwa da makamantansu wa fiha iftataha almuslimuna wa alaihim abdul malik kabira bil hindi a wannan shekara kuma musulmai suka bude wata ƙasa babba a ƙasar indiya ƙarƙashin kwamandancin abdulmalikin ilmisma'i wato mutumin ƙasar basara misma sunan unguwa ne suka ce a ƙasar basara unguwar da banu misma suke to a wannan unguwa yake zaune sai yake ce mashi almisma'i mismai wa fiha a wannan shekara ce kuma farrakal al-mahdi fil haramaini amwalan azimatan mahdi sabon halifa ya je ya raba kuɗi masu yawa a ƙasar makka a ƙasar makka da madina sune haramaini ko Ila ya kai matuka. ƙila amma ce innaha balagat falasina alfa alfi dirhami naira ai dirhami ko dirhami biliyan miliyan nawa kenan alfa alf falasina alfa alf miliyan talatin dirhami miliyan talatin kuma a ce riyal miliyan talatin misali a kudin saudiya na yanzu kaga a naira nawa kenan da yawa ko don naira riyal yanzu eh, wajen naira 130 ne riyal yanzu yes naira 130 ne yanzu riyal ai ba mu da ba mu da kuɗi mu muna da ya kashe takarda dai ta banza eh umla rakhisa jiddan um ya raba ya rarraba su wa farraka fi thiyab min athiyabi 100000 alfin wa khamsina alfa ya raba kuma tufa guda guda dubu eh, miliyan 1 da dubu 500 miliyan 1 da rabi ya raba tufa guda miliyan 1 da rabi tufa kawai wa hamala muhammad ibn sulaiman al-amiru al-thalja hatta wafa bihi makkata lil mahdi shi kuma wani muhammad ibn sulaimana wanda shine gwamnan basara a wannan lokacin shi kuma ya dauko kankara ya taho da ita tun daga ƙasar bagadaza ya kawo mahdi ta har har kasar abin nan a makka ma'ana ya taho da kula kenan ko irin tasu ta zamanin su sa da technology yana daga cikin ƙauyancin da ke cikin ƙwaƙwalenmu mutanen yanzu da suke tunanin su kaɗai suke da gaba mutanen da ba su da gaba. abubuwan da muke gani yanzu muke ɗauka su ne gaba. an yi lokacin da kwata-kwata babu su amma mutanen wannan zamanin suna da ci gabansu, wanda kuma kamar yadda yanzu muke ganin mun yi galaba a kan auda na rayuwa su ma sun yi galaba a kan auda na rayuwarsu na je wani gari a can jigawa malam madori kusa da iyaka ne gari ne mai mugun zafi muka je cikin wata secondary school ta 'yan mata sai muka tara yaran suna yin wani abu idan ana azumi yawanci suna yin azumi litinin da alhamis don sanda muka je ba ramadan ba ne sai su je su samu wuri haka su tona rami sai ya yi zurfi sai su saka ruwa a cikin roba jarka sai a birne shi a ciki suna ce ma abin kula haka suke ce mashi da turancinsu na cikin makaranta kula sai su birne shi tun da safe ko da hantsi sai dai dai shan ruwa sai su tono kayansu za ka tara ya yi sanyi sanyi sosai mai kama haƙuri kaga teknoloji na sanyaya ruwa saboda ba su da wuta a cikin makarantar ba su da firji ba su da amma kuma suna da buƙatar ruwa mai sanyi so da haka su ma shi ne irin wannan akwai yadda ake abin nan a yi abubuwa yanzu misali in ka karanta a cikin tarihin musulunci jama'a tun wannan zamanin na banul abbas a tarihin musulunci akwai makarantu wanda suke da hostels da ɗalibai da asibitoci irin kama a ce wurin kula da ɗalibai da gidan abinci yadda kaga dai ana yin boarding a yanzu yanzu ko ana muna da hostel muna da iyada clinic ko muna da kitchen din dinda za a tara yara haka sai an fita na abubuwa akwai malamai akwai masu kula da su akwai masu gadi wannan fikirar ba sabuwa bace a wannan bagadazan a wannan bagadazan a shekara 200 ta farkon musulunci akwai asibitin da aka kira da suna teaching hospital asibitin da akwai likitoci manya suna da kuma ƙananan likitoci masu koyan aiki a wurinsu suna yawo suna duba marasa lafiya suna kwantar da su suna da ainihin wato wurin kwantar da marasa lafiya wanda ake kamar kace kenan ward ko inda ake admit marasa lafiya kuma suna duba su akwai masu kwana tare da su kamar kace nurses kenan akwai kuma waɗanda suke likitoci masu zuwa su duba su suna yi musu hattiyata so mutanen yanzu ne ba su san tarihin habara ba tarihin civilization sai su dinga tunanin wai ba wanda iya kome sai sunan su in fact in ba da ba dan abin da aka yi ada ba wanda zai iya wani abin su duk abin da ake ci gaba ne akan na baya har yanzu idan ka je Egypt ka ga a haram wannan pyramids za ka yi mamaki da aka yi aka yi su tsawon su da girman bulan dutse da aka yi su kuma babu siminti ma da aka rada kankani kowane bulo ɗaya na dutse an ce girman ton ashirin ne na nauyi ton ashirin buhu nauke na kawon buhu ɗari biyu ko ba ka ba ne ton ba shi ne buhu ashirin ba to kowane dutse da nauyin shi kenan kuma ba su da irin wannan cranes da ake daga abubuwa da ya suka suka daga su suka yi wannan dogayen abubuwa a misira suna da technology na mummification suke ce mashi yadda suke preserving gawawaki da haka suke zabin gawakin fir'aunoninsu da sauransu kuma shi sa suka fi kowa kwarewa kan sajiri har yanzu a duniya sanin sirrin halittar dan adam da abin da ke cikin shi sun iya preserving gawaki tun kafin zuwan ma manzo Allah sallallahu suna yin wannan abu yadda za a aje gawa ba za ta lalace ba ba za ta yi wari ba ba za ta za ragargaje ba za a aje ta shekara da shekaru suna gadinta duk ana yin wannan so da ka kai mamaki dan an ce an ɗauko ƙanƙara an taho da ita ba ta narke ba kuma yanzu ana yin haka akwai in ka je inda da gaske ake da wuta ko ake aiki da wuta zaka iya aje nama ya shekara nama da kake ganin shi danyen nama ranar da aka ciro shi in ya narke sai ka kamar yadda aka yanka dabba haka tumatir haka duk wani abu kai ganin is perishable ana ajiye shi so haka aka ɗauki kankara aka yi mahadi wannan na daga cikin abubuwan da ba a taɓa yin su ba sai a wannan lokacin saboda maka ƙasa ce mai zafi to shi kuma yana birni ya saba da shan abubuwa masu sanyi sai aka ɗiba aka tafi mai da su wa za shay'un lam yatahayya li ahadin wannan abu ne da ba taba ganin wani yayi shi ba na'am hmm. kwarai kuwa sosai kuwa wannan haka yake na da sun yin technology sosai ma ah, annabi suleiman ne ba ya yi kwanan da yake mishi ma na abinci kai wani ba girman ɗakin nan ba an ce kamar girman dutse suke ya amalu lahu ma yasha'u min ba wata mafira wa jifanin kalja wa rasiya. rasiyat kaji tukunya amma inda ka san abun nan sky eh, ake ce musu scraper qudurin rasiyati tukwane wanda suke kafaffu sun cika waje tukunya kai ko abun da aka ce ma suna fafe dutse wa samuda ladina jabu sakhara bil wadi har yanzu mutane ne ba su kai wannan fasaha ba su fafe dutse su mai da shi gida kuma wannan abubuwan suna nan har yanzu ana zuwa a gansu kasashen Yaman ne suna nan har yanzu ana zuwa a gansu wuraren babu shakka kan cewa mutanen da sun fane yanzu ma fasaha kamar yadda mutanen da suka fane yanzu ilimi yanzu sai dai tarin cika baki kawai eh to a lokacin mahadi ya je wannan an ce ya je kasar madina ya nemi fatawa a gun maliku akan abubuwa da dama duka maliku ya ta hana shi kamar yadda muka ambata da saboda saddu zari'a daga ciki akwai akan ya so ya mai da ka'aba a bisa asalin asasin da aka gyara din nan da Abdullahi dan Zubair ya gyara tunda Abdullahi bayan ya gyara da sahaja suka kashe shi sun sake batawa ko yace to zan mai da shi asalin wanda shine fandisho din Annabi Ibrahim Maliku ya ce mishi a'a ka bar shi haka ina jin tsoron kada sarakuna su mai da Ka'aba lu'uba ta zama abun wasa ta zama abun yin kamfen. to har yanzu ko haka take wannan sada dare ta yi daidai domin da za a yi ta gyarawa a bata a gyara wani ma zai ce a cire a mai da ta gefe wata rana ya tambayi maliku kuma akan a masallacin madina akwai akwai ainihin wato a ƙari da aka yi na mimbari wanda mu'awiya yana so ya cire shi shima na ma ya hana shi amma akwai ƙubba ta, wasu sharifai da aka ce kaburbura ne kusa da masallacin a cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wannan maliku ya bada fatawa aka cire kamar yadda ya bada fatawa aka rage kisuwa wanda suke jikin Ka'aba dan da yadda ake din kisuwa da ake sawa Ka'aba riga da ake sa mata idan shekara ta zagayo to ba a cirewa sai a sa wata akan wata sai zama kisuwan sun fara mata nauyi tun na zamanin Banu Umayya har zuwa wannan zamanin sai aka ce to duk a cire su a cire su aka ciccire aka ciccire har aka tarar da ta eh, kisuwar abin nan Hishamu da Abdul Malik wanda ta abinan ta an yi ta ne daga Zabarjad kamar da suka ba da labari daga wani madda mai tsada sosai kwarai tana nan lafiyar ta lau bata ba bata kamar rana aka saka ta duk da aka suka aka ce a batta tunda ta fi kowace kyau ya ce a ai ba ta jam'iyyar su bace kaga wannan ko ba zai yi a batta ba dole aka cire ta aka ce ta aka wata jam'iyyar su aka saka suka aka suka canza kuma tutocin Ka'aba da ake sakawa a gefe gefe daga farare suka mai da su baƙaƙe an daɗe da su ake aiki saboda su musuwadda kan manta ah, musawwada ake ce musu ko kuma ya je madina ya aure ya aure wata jikan jika na usman sunanta ruqayyatu bintu amr al-uthmaniyya ya je ya aure ta kyakkyawar mace ce ta fi karfin talaka sai zo ya aure ta ya tafi da danginta wajen mutum biyar. duka kamar ya aure su duka ya tafi da su ya rarraba musu mukamai ya sa su a cikin 'yan sanda da sojoji Eu ya ba su ministoci eh wajen mutum 500 haka zuwa cikin tarihi ai kamar da muke faɗi zama a kullum wato muna muna ɗauka abubuwan ne for for granted ba ma karanta abubuwan da ya kamata mu karanta wallahi ba ma karanta su sai dai kawai dai dai manage dai haka dai Allah dai ya samu dace wallahu ta'ala alam wa tufiya fi ghazwati da zai tafi kamar da aka ba da labari ya bar ɗan shi hadi shi ya bari ya wakilce shi ya taho da ɗayan wato haruna kenan haruna rashid dama ya yi shi kenan guda biyu alhadi musa alhadi da kuma rashid haruna sai taho da haruna ya bar musa alhadi وتوفي في غزوة الهند في الرجعة بالبحر rabi بن subaihin albasari rabi بن subaihin albasari babban malami ya rasu a wannan ainihin shekara A rafi a cikin kogi a hanyar ta dawowa daga jihadi a ƙasar basara basara eh, a can ƙasar hindiya amin cin ya rasu yana da hadisi a cikin sunan tirmidhi da littafin ibn Maja wa qad fi shu'ba huwa indi min sadatil muslimina shu'ba yana cewa wannan aure na babba ne a cikin al'umma musulmai garin su da shu'ba mutumin ƙasar basara ne amma wannan malami al-imamu nasa'i ya ba a fashi baya karban hadisinsa malama hadisi suna takazan game da karban afrat ne shi Wafiha fiha li salasin baqina min a cikin wannan shekara li salasin kwanaki uku da suka rage ma'ana ashirin da shida kenan ko da bakwai min jumada haka ake karantawa jumada ba jimada ba ta mace ce jumadal akhira. ba a cewa jumadar thaniya wannan da hausa ne mutane suke fada Jumadal akhira ne akwai lafuza da suka shara baki mu ba daidai bane in kun tuna mun taɓa wannan katin da taɗewa a cikin eh, tadribin rawi ko jumada al-akhira shu'batu bin al-hajjaj bin al-wardi al-imam basta abu bistamin al-ataki al-azdi a wannan shekara a watan jumada al-akhira a ƙarshen shi babban malami shu'bat dan hajjaj dan ward al-imam abu bistam al-ataki ya rasu al-azdi maulahu bararan bawa al-wasiti haifaffen ƙasar garin wasit wannan gari da hajjaju ya gina shekul basarati babban malamin ƙasar basara amirul na fil hadisi limamin mu'minai a cikin hadisi rawa an muawiya ibn qurra wa amr ibn murra wa khalqin mina tabiina ya da riwaya daga waɗannan da kuma sauran halittu a cikin tabi'ai qala ash laula shu'ubatu ma urifa al-hadith bil iraq ba dan shu'uba ba wallahi ba za a san hadisi a ƙasar iraki ba qala ibn al-madini lahu al alfai hadithin Shu'uba na da kwatankwacin hadisi dubu biyu wa qala sufyanu lamma balagahu mautu shu'ba mata al hadisu. sufyanu dan uyaina da labari ya iske cewa shu'ba ya mutu ya ce hadisi ya mutu wa qala abu zaidin alharawi harawi Shu'uba shu'ba yusalli hatta tarumu qadamahu ga Shu'uba yana sallah har kafafun shi su fara ainihin kumburi wa kad athna jama'atun min kibaril a'immati ala Shu'uba. an samu tarin halittu daga cikin manyan malamai sun yi yabo ga shu'uba wa wasafuhu bil ilmi suka sifanta shi da ilimi wa zuhudi da gudun duniya wal qana'ati da ainihin yadda da kadan war rahmati da tausayi wal khairi da halin kirki wa kana ra'asan fil arabiyya ya kasance jagora ne a ilimin larabci wa shi'ri da kuma ilimin waka dan da shi ya fara koya daga baya ya kuma koyan hadisi siwal hadith bayan hadisi wannan shu'ba kenan jama'a ga wani littafi nan al-imamu shu'batu ibn al-hajjaj wa makanatuhu bayna ulama al-jarh wa ta'dil makki hamdan mun ganshi wannan duka tarihin shi ne mujalladi guda gashi da bayanai akan maganganu da malamai suka yi shi gashi wajen shafi 480 wannan bugun maktabatu ibn taymiya ta kasar ainihin wato al-bahrain su suka buga malamin da ya shi sunan shi makki ibn makki husain hamdan al-kabisi gashi nan littafi ne gashi nan kusa da guda tarihin shuba jama'a fi karfin a faɗe shi haka kawai irin wannan a wuce da haka zamu dan kara bayanai gwargwado daga littafin sayarwa Alamin Nubala wannan dake na mujalladi na bakwai ne jama'a wa gashi daga shafi na ɗari da da biyu haka ce siyar kowa ya san bugun a mu'asafin risala shine sayarwa Alamin Nubala wanda ake itimadi da shi wannan ɗaba'a ta tara ne 1993 gashi ce shu'batu shafi na 180 da da biyu ko malam ba ne? Ɗari da da biyu ne ko na zuwa a shafi na biyu ne biyu da biyu. me ya ce a nan mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da hudu da bambanci bambancin shafi biyu ga shafi na ɗari biyu da a wani ga shi ya ce shu'uba ya sa ainun wato akhraja lahul jama'a ibnul hajjaj ibnul ward al-imam al-hafiz amirul mu'minina lambar ta tamanin, amirul mu'minina fil hadisi abu bistamin al-azdi al-atki al-wasiti alimu ahli Basarati, basrati wa shaykhuha Sakanar Basara basarata min as-sigari wara al-hasana wa akhadha anhu masa'ida? ajabun da yace shuba dan hajjaj dan war limami shugaban mu'mine a cikin hadisi baban bistamu bararran bawa malamin ƙasar basara limamin ilimi a ƙasar basara tun yana ɗan yaro ya zo na garin gashi ya kawo malaman shi da yawa ya ambata ya ce wuli da sanata tamanina an haife shi shekara ta 80 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi daulatin Abdul Malik ibn a zamanin halifancin abdulmalik Malik dan Marwan sannan ya ambaci daliban shi sai da ya shafi guda da rabi yana ambatar su daga inda yake cewa haddasa anhu ayyubu sakhtiyani sa'idu al-jura yayi ta kawo su ga ga sanan karke yake cewa wa menene wa umamun siwahum zakartu ammatahum fi tarikh al-islam da al'ummomi da yawa waɗanda ba waɗannan ba na ambace su duka an ammatuhum a tarihul islam istafattu asma'ahum min hafi da abi abdullahi ibn manda na gano sunayensu ne na ɗebo daga rubutun hannun ibn manda fa innahu da kitabar ruwati an ya yayi littafi ya same suna littafin sunayen ɗaliban shu'uba wa kharraja li kathirin minhum yana yana kawo hadisai ɗaiɗaiɗai daga gare su kamar ka ce wato ya musu album kenan ko wa min jalalatihi qadrawa al-imam malik ar-rajul daga cikin girman darajar shu'ba maliku bai samu hadisi kai tsaye daga gare shi ba sai daga wani sai ya ruwaito daga wani zuwa ga shu'ba wa hadha qalla an ya qalla an amilahu maliku wannan maliku bai cika yin shi ba ya kawo hadisin Anu. yace wa kana abu bislamin imaman thabtan hujja naqidan jihbidan salihan zahidan qani'an bilquti ra'asan fil ilmi wal amali munqati al qarini wa huwa awwalu man jarraha wa addala akhadha anhu hadha ash-sha'na yahya ibn sa'id al-qattan wa ibn mahdi wa ta'ifa wa kana sufyan ath-thawri yakhda'u lahu wa yujilluhu wa yaqulu shu'batu amirul mu'minin fil hadith yace baban bisamu ya kasance limami ne tabbatacce hujja naqidi kwararre mutumin kirki mai gudun duniya mai yadda da kaɗan ƙwararre masani a wajen jagaba a wajen ilimi da aiki da shi wanda babu irin shi mun an naziri sannan ya ce a ƙarin amin sai ya ce kuma shi ne farkon wanda ya fara yin jarhu da ta'adil su ya haya ɗan ƙattan da ibnu mahadi da sauran malamai da agunshi shi su koyi wannan aikin sufyanu thauri ya kasance yana rankwafawa yana dukawa a gaban shi ba wai dukawa haka ma'ana yana rena kan shi wai julluhu yana girmama shu'uba yana cewa shu'uba ai shugaban mu menene a wannan harkar. وقال أبو عبد الله الحاكم شعبة إمام الأئمة بالبصرة في معرفة الحديث شعبة الإمام الإمامين أكثر بصرة وزن حديث كاشمال يتسقب دا تشوى وكان شعبة مولى مولى للأزد شعبة يكسن تشي بررن باواني قبيلة بنو الأزد ومولده ومنشأه بواسطة أما أن هيبيش يا تاسو أواسط وعلمه كوفي أما يكرتو أقوم متانا كوفا قال ابن سعد kana lahu اخواني yana da ƴan uwa guda biyu basharu wa hammadu wa kana yu'alijanu sarfa sun kasance ƴan canji ne ko ƴan canji ai masu kuɗi ne ko ma ƴan canjin ƴan canjin dala da naira wa kana shu'batu yaqulu li ashabil hadis waylakum ilzamu suqa yace ku dinga zuwa kasuwa kuna neman abinci shi baya neman abinci a duniya kwata kwata waɗannan ƴan wannan shi suke ci da shi wa inna ma ana iyalun ala akhawayya kaji yace ni na jiran na ƴan uwana ne masu kudi ne shi kuma ya kama karatu sai su dinga bashi dabin da yake bukata wa ma akala shu'uba min kasbihi dirhaman qattu shu'uba bai taba sana'a da ci abinci ba ayi <laughs> mutu <laughs> samitu ya qulu idza kana indi daqiqun wa qasbun ma ubali ma fatani min ad-dunya yace idan ina da gari wa kasbun kasbu anan shine miya mahadin da za a hada gari a ci da shi kaman kuli kuli ko yaji ko mai ko duk wani mahadi yace ba na damuwa da min rasa a duniya inda na ci shikenan kawai bai taba tara komai ba haddathani bin Muhammad, muhammad qala haddathana قراد Abu Nuhin qala ra'a ra'a alayya shu'batu qamisan yace su ba ya ganda wata riga qala yace bi kamishtareta hada yace kai dalibin shi ne yace nawa ka sai wannan qultu bi thamaniyati darahima yace algata malan dirhami takwas kamar yace misali dubu takwas fa qala li sai yace wai hak ka shiga uku alata taqillaha baka jin tsoron Allah alashtari ta qamisan bi arba'ati darahima me zai hana ka sai ta dubu hudu wa tasaddaqta bi arba'ati sauran dubu din kai sadaka da su <laughs> kana khairan laka da kai haka da yafi maka qultu ya aba bistam inna ma a qaumi na tajammalu bi Allah ga malam akwai mutanen da dole sai muna gayu suke fahimta kala ish na tajammalu lahu dan me zamu dinga gayu dan su fahimci mu ko kun gane ko jama'a sai irin akwai yanayi wanda dole kana bukata sai kai gayu don a dan mutunta ka a baka ka shiga inda zaka shiga a saurare ka ce to algatu malam in ba mu irin wannan shigan ne za a dinga rena mu ce saboda me za ku dinga tunanin sai kun shiga sannan za a girmama ku shi bai fahimci wannan nazariyar ba wadda galibi a ta muke rayuwa yanzu eh. mun zama ubadul khamisa kaji wannan shine tafarkin salaf ko mun gani قال حدثنا ibn بن علي بن سهل حدثنا عفان سمعت شوبه يقول laula hawaiju lana اليكم yace wani gwamna wallahi ba dan wasu bukatu da muke da su a gurin ku ba ma jalastu lakum wallahi mu zauna inda kuke ba qala affanu kana hawaijuhu yas'alu lijirani alfuqara bukatan shine yakan je yace akwai talakawa a wuri kaza suna bukatar kaza alaga ranka ya daya musu shine bukatar take kai shi yace ba dan ita ba zai je ba ba yana zuwa nema dan kanshi bane malamin ka je gun sarki ko zaka je da wakiltan talakawa ne qala abu bahr al-bakrawi ma ra'aytu ahadan abada lillahi min shu'ba laqad abada Allah hatta jaffa jalduhu ala azmihi waswada ya dinga bauta Allah har sai da fatar jikin shi wajen goshi da kafa inda ake zaman ta tahiya sai da ta bushe ta da kwankwane ta yi baki kakamanta fari ne ba baki ne irinmu ba ta yi baki kirin zakar shekuna abul hajjaji fi tahdhibihi li shu'bata 300 shekh sammahu malam mizzi malamin mu inji zahabi ya ambaci malaman shu'ba mutum 300 a cikin tahdhibul kamal qala ahmad ibn hanbal shu'ba athbatu min al-a'mash fi al-hakami wa shu'ba ahsanu hadithan min ath-thawri qad rawa an 30 kufiyan lam yalqahum sufyan qala wa kana shu'batu ummatan wahdahu hufi hada ash-sha'n shi kadai generation ne a cikin wannan ilimi na hadisi wa qala abdus salam ibn mutahhir ma ra'aytu ahadan am'ana fil ibadati min shu'ba rahimahullah ban san wanda ya kai shi natsuwa a cikin ibada ba wa qala ya al-qattan kana shu'batu min araqqin nasi yu'ti as-sa'ila ma amkanahu na da gaske mutane masu kare zuciya duk abin da yake da shi kawai bayarwa yake qala abu qutni kana thiyabu shu'ba turabi tufa shi kamar ƙasa datti wa kana salati yana da yawan sallah sahiyan da yawan kyauta wa qala abdul aziz ibn warrad kana shu'ba idha hakka jismahu idan ya sosa jikin shi in tashara minhu turabu sai ƙasa ta tashi kamar an ajiye mota ta yi wata biyu a wuri guda <laughs> ko ka ɗauki tsimma a ƙasa ka kaɗa shi wa kana sakhiyan kathira salati baya wanka sosai ne ina jin ko wa qala abu dawud at-tayalisi <laughs> bari ku ji labari zama mai ban dariya abu dawud at-tayalisi yace kunna inda shu'ba faja'a sulaiman ibn al-mughira yabki sai wani mutum mai suna sulaiman dan mughira yazo yana kuka wa qala yace mata himari yace jaki na ne mutu kamar yanzu yace an sace mun roba roba ko ya kone ko an yi kaza ko wa dhahabat min niljuma. har ma ban samu juma'a ba yau saboda bala'in da na shiga wa zahabat hawaiji duk bukatu na yau na rasa ban yi komai ba kuka kawai nake qala bikan akhastahu yace nawa ne kudin da ka sai jakin qala bi thalathati dananira dinari uku kama ce dubu talatin qala shu'ba sai shu'ba yace fa indi thalath danari wallahi ma amliku ghayraha thumma dafa'aha ilayhi yace to ina da dinari uku wannan kuɗin da zaka iya siyan wani jaki ina da su na rantsi da Allah ban da komai sai su amma ga su ya dauka ya bashi to wannan kaga yana da yaqini kenan su sidiqul yaqini akan cewa wannan asusun da zai bayar a gurin Allah ya fi mishi shi ya aje shi amma inda Allah khairun wa abqa eh yace qala nadru ibn shumairin ma ra'aitu arhama bi masakina min shu'ba ban taba ganin talaka kuma mai tausayin talaka irin shu'ba ba وقال أبو العباس السراج حدثنا محمد بن عمرو سم بن عمرو سمعت أصحابنا يقول وهب المهدي لشعبة ثلاثين ألف درهم مهدي يتبع شعبة كوتن درهم دبو تلاتن فقسمها يتربوا وأقطعه ألف جريب بالبصرة يباشي بلوت دبو fuloti shi suke ce ma jarib ba girma irin namu na nan muna yanzu ba misali a ce dole sai aka 100 by 50 faqadima al-basara falam yajid shay'an yatibu lahu fatarakaha da ya je garin bai ga garin ya mushi ba sai ya bar garin kawai da ya kaba mutanen garin filan ya ce ga sun su rike ya ban musu qala al-asma'i lam nara qattu a'lama min shu'bata bi-shi'r ba mu san wanda ya kashi sanin waka ba qala li shu'ba ya ce da ni kuntu alzamu tarim tarim ma da ina zama da wani mawaki mai suna tarim ma ibn hakim kenan Mawaki ne daga cikin mawakan zamanin abbasiyya lam ya ce famarartu yawon bil hakam ibn Utaiba. wa huwa yuhaddith da dan sauraron waka ne sai ya wuce ta wajen hakamu dan Utaiba yana ta hadisi fa ajabani al sai hadisi ya burge shi kama ce mutum ne dan dan dan sulmani sai ya wuce ga ana musabaka ya saba ya ga ana ta dambe nan kuma ya ta karatu ko ƴan yara ƙanana da ƴan mata suna taralla karatu sai abin ya ba shi sha'awa kawai sai ya tafi makaranta da ya bar kallon sulma ya ce sai na ce ƙultu hadha ahsanu min ash-shi'r shi wannan ya fi waka kyau fa min yawma idin talabtul haditha daga ranar ya zama malamin hadisi mai ɗaliban hadisi qala ibn mahdi samitu shu'ba yaqulu inna hadha alhaditha yasuddukum an dhikrillahi wa anis salati wa an silatir rahimi fa hal antum muntahun ce kai ɗalibai hadisin nan ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah ya hana ku sada zumunci anya ba za ku daina wannan shashancin da kuke ba ma'ana kada neman ilimi ya hana ka sallah neman ilimi ya hana ka karatun ƙur'ani neman ilimi ya hana ka sada zumunci to yanzu mun boko ne wake hana mu wannan da neman duniya ka ji masu neman na lahira ma ba su su haka kamar da ka shi yana ya haɗa aiki da ilimi duk ina tsatsallakewa ne jama'a wa anhu qala warattu a waditu anni waqadu waqadu hammami yace na so a ce ni mai gadin gidan kashi ne gidan kashi da wanka irin da ake yi a biya kuɗi din nan na so a ce ni ne mai kunna mutane wuta a bayan wa anni lam a'rif al-haditha da ma ban san hadisi ba da ya kuma zaman lafiya qultu zahabi sai nace kullu man haqaqa nafsahu fi sihhati niyyatihi fi talab al-ilmi yakhafu min mithli hadha duk wanda yake tsayawa yana taka tsantsan ya tambayi kanshi wai dan me yake koyan ilimi to sai ya dinga wa kanshi wannan jin tsoron ya waddu an yanjuwa kifafan da fatan ya tsira nan kiyama ba yabo ba fallasa duk wanda dan Allah yake karatu me zai dinga yana wannan takalan da tsoron fa kada ya zama duniya yake ne Allah ya tsare mu dama kun ji fa wannan malaman farko kenan eh wa wa qala salu ibn sulaimana kanat fi shu'ba tamtama ya kasance yana in ina tamtama ita ce in ina ta saurin magana wa qala shafi'i kana shu'ba yaji'u ila ar-rajuli ya'ani alladhi laysa ahlan lil hadith shu'ba yakan tafi wurin mutumin da ya fahimci cewa wane yana karantawa amma bai kamata ya karantar ba fa ya kulu sai ya ce la hadith kar ka sake ba kowa hadisi wa illa in kuma ka ki istada'aitu alayka sultan wallahi zan kira maka yan sanda zan sa zuwa ka maka kar ka sake ka sake karantar da hadisi sai ji a gira maka wannan kashe da <laughs> ai muna bukatar irin wannan malamai yanzu wallahi wallahi tallahi wanda za a bashi mandate duk in ya gani ma kawai da kurkuku ya kama kai kulle ka kawai an ji can sai a ta koya ma tunda kana son malanta a koya maka sai ka iya sai ka fito kai قال مسلم بن ibrahima كان شعبا idza قام سائل في majlisihi لا يحدث حتى yuqta aw يدمن له idan yana karatu idan wani miƙe ya bara to sai sai ya shige ce to a tara mai abin da yake so ko kuma wani ya dau alƙawarin zai bashi abin da yake bukata in babu anan wani miƙe ce wallahi dama jama'a taimaka mini matata tana can a tsuguna tana nakuda an ce sai an mata CS 60 wallahi 3000 kawai gare ni sai ce to jama'a a hada mai wannan kudin 57 dole sai an haɗa su in ba ka ba wani ya ce to na yi alkawarin zan bashi amma yanzu ya bani account ɗin shi na mai ba, to sannan za a ci gaba da karatun nan ba kawai ce an tashi an yanzu ne an samu wurin da za a dinga ba ana yaudara ko kowa zai je makaranta ya je faɗi bukatar shi don ya san za a yi mai <laughs> sai sun kore su a garin in yanzu ne na'am qala ibn abi dunya haddathana khalid ibn khirash haddathani huraysh ibnu ukhti jarir ibnu hazim qala ra'aitu shu'bata fi an-nawm to kaga wannan ya dauko daga kitabul manamat kenan na ibnu abi dunya shi kuma wani malami can daban wani iri yace an ga shu'ba a mafarki fa qultu sai na ce da shi ayyul a'mali wajadta ashadda alayka me aikin da ka gani a lahira da zai maka tsanani gun hisabi qala yace at-tajawuzu fi ar-rijal dagawa mazaje kafa mazajen hadisi waɗanda ya dan daga musu kafa ya ga shine matsalar shi har da cewa fa bai da ɗan kafa وروى ibn muhammad ابن محمد الهبهابي سمعت أبي يقول lamma mata شعبة urituhu بعد سبعة أيام bayan mutuwar shu'uba na ganshi a mafarki bayan kwana bakwai wa huwa akhidun bi yadi mis'arin yana rike da hannun mis'aru wa alaihi ma qamisa nurin suna sanye da riga na ainihin haske fa qultu ya aba bisbamin nace Allah shi gafarta mala ma fa'ala Allahu bika ya Allah yi da kai qala ghafara Ya yace Allah ya gafarta mini qultu bima za nace meye kai ko aikin da kai wa Allah ya gafarta maka qala bisidqi fi riwayatul harif. gaskiya ta a riwaya wa nashari lahu da yaɗa hadisi da na yi wa aba'il amana tafi. da yadda na bada amana hadisi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya gafarta mashi. da sauran malaman musulunci jama'a al'amarin irin wannan mafarkan fa wato wani al'amari ne na musamman ba mafarki ne ga magarba irin waɗannan zaka ji ana yawan ambatansu a tarihin malamai in Allah ya sa muka je wani karatu a cikin zadul ma'ad mai karatu akan mafarki insha Allah Allah ya raya mu mun kai ba mu kai ba kuma wani zai da akwai saura a wajen sai mun je can zamu karatu akan mafarki kashe-kashen shi da ire-iren shi ya ma ake bambance mafarki na wasa da na gaske wanda ake fassara da wanda ba a yi duk akwai shi a cikin karatu da nau'o'insa akwai littafai da dama na musulunci da zaka samu wannan karatun a ciki A ruh na ibn al-qayyim littafin ainihin a'lamul na nashi ha ila yau wasu a cikin shi kanshi zadul ma'ad a cikin tibbun nabawi littafin akwai kitabur ru'ya na ainihin wato shi kanshi ibn abud dunya din akwai nan malamai na zamani akwai malami mutumin eh, binnan kasar makka professor ne a jami'ar islamiyya aqida yana da littafi akan ainihin wato ahkamun ru'ya wa ta'biruha ga sunan birji karatu da yawa a cikin jama'a zaka ji mafarki a mafarki me yake faruwa akwai wanda hulmu din ne akwai wanda ainihin ru'ya ne akwai wanda kabus ne a cikin ru'yan kuma akwai wanda eh, ran mutum ne ke tafiya ya je game da wasu rayuka akwai wanda kuma ainihin mi'iraji ake da mutum a cikin farki a kashe wata duniya daban ga sunan burjikin malamai sun bayyana da misalai da kuma usul na ta'abirin ru'ya daga alqur'ani daga sunna daga ɗabi'a daga psychology da ma ilimin musulunci akwai yawa amma abin bakin ciki mu da ake cewa ustazai ba mu karanta ma wannan katon ballantana ma sauran masu musu da addinin musulunci ballantana yan ɗariƙa ballantana kuma yan eh, uwanmu eh, ga magarin alu suna wanda ba abin da suka iya da cin balangu a gun wazi mutane sai sunan su yan izala amma ba su san komai ba suna tutiyar izala su wanda ya kokari shine shiga agaji to kasan kuma shiga agaji shine asalin lalacewa izala dan ba za ka taba zama malami ba duk wanda kaga ya shiga agaji to ya samu matsala inda ya game da karatu ne amma zai samun lada na aikin agaji zai samu wani lada amma bai da hazzi a malanta na taba ganin dan yaro haka dan wata yata ya shiga agajin cewa mashi to kina so ya hada qur'ani wallahi ba zai hada qur'ani ba in yana wannan agaji ki cire shi ki cire shi agajin wai ai yana so ce to ke ko me kike so ke ba hada kike so yi ba kuma hada ta fi shi amfani akan agajin nan ta fi mai amfani Allah shi kyauta ba ina yin agaji bane ba muna faɗin hakika ne saboda su kullum aka zo abin da ke damun su hada waje da hada laspika da hada rumfa sai su kuma kuma su tsaki kamar alif shikenan ba wannan suke saurari abin da ake ba ba abin da dame su ba su damuwa nan ne kawai mala albani ya sa ma yan agaji sharaɗin dole su ci karatu masu tsayawa a gate masu juya kyamara masu aikin kaset ya ce dole su masu zo da littafi har ya zama ma an saba in ba ka ba sai mutum wani ya fara agaji tun yana yaro har ya tsufa amma bai iya ko arba'una hadisa ba kuma duk wa'azi da shi aka yi halama an fasa mashi kai wata rana Allah shi kyauta malai yake cewa ah, samitu ya haibul qattan yuhaddisu an shu'ba qala minan nasi man aqluhu ma'ahu wa minan nasi man aqluhu bi fina'ihi wa minhum man la shu'uba ya ce akwai mutane wanda wani yana da hankali wani kuma yana da hankali amma ba ya yawo da shi yana barin shi a gidansu wani kuma bayi da shi gaba ɗaya ya ake gane su ya ce fa'amman lazi aqaluhu ma'ahu fallazi busiru ma ya hu. Kabla an yi Shi ne wanda kafin ya yi magana sai ya yi tunani to wannan lagu aqalu na biyu kuma ne wanda sai ya yi magana sannan zai yi tunani wannan ya da hankali amma hankalin yana ƙasa ne sai in ya ga magana sannan zai tunani ya kamata fa ya bincika sai kuma wanda kwata-kwata kafin yi magana da bayan ya yi baya tunani to wannan kuma bai da hankali kwata-kwata ya yanke magana ne ah, ga shi ya ce ibn uyayna samitu shu'ba Kulu, man talaba hadisa aflasa bi'tu tasta ummi bi sab'ati dananir duk wanda ya biye koyon hadisi zai zama talaka shine ma'anar aflasa ba zai yi kudi ba in dai hadisi yake nema dan Allah karatu yake nema dan Allah ko to ba zai kuɗi ba e eh, baya kuɗi sai dai in ya saba wa ɗabi'a ya gada ko kuma wani abu makamancin haka amma in dai karatu karatu kawai zai to ya saki layi da, kuɗi ya ce na taɓa sai da ɗasta ummi buta ta abin nan ta azurfa ta uwata na ɗauka na je na siyar ya saba a da nadir aka ba shi wasu ‘yan kuɗi dinari bakwai Allah gafarta mala albani nan haka yake ba mu labarin cewa da zai sai sayi muslim sai da aka je aka sai da akuyar da babu shi take take kiwo yi da kuɗin da zai siya kuma yana bukata akwai akwai da da mama saudata take kiwo to shine malam yaje aka kama kasan uwa tana da kirki uwa ba kaman sauran mutane ba ko eh Allah ya kai ga uwa sai aka kama akwai na kai ta kasuwa aka siyar aka bashi ya sai sayu sayu ya tafi Kano karatu duk wani wanda ya karatu sai ya samu wannan matsalolin in dai karatun da gaske kuma abun bakin ciki wanda bai samu wannan matsala ba da waya ya samu karatu ko da an saka shi a harkar karatu me yasa yanzu kaga yara ire-iren waɗannan ajibotan da suke albani science suke samun matsaloli saboda kowane yara ta so su ya ga komai da yake bukata akwai da haka sai ga baya bukatar komai ba abin da yake baya bukatar wani struggle da ya samu wani abu don da ya ga to komai iyayen shi suna da shi ma'ana su iyayen sun sha wahala suka samu amma kuma ba za su iya samar da wasu irinsu ba ai mala ya ta magana akan wannan matsala kuma wani cycle ne na rayuwa cycle na rayuwa wanda ya taso cikin wahala shi ke sanin kima abubuwa ya dame su yanzu wallahi jiya ne ina jin kwashe ganja nake wata yariya fada a cikin a cikin makaranta an zo an kama mata gida mai kwanta zauna a hostel ba ta zauna a hostel ba ta fi karfin hostel an kama mata private hostel naira dubu ɗari biyu ɗaki ne kawai ciki da falo da kicin da bayi dubu ɗari biyu tana da waya ƙatotuwa tana da kwamfuta tana da kuɗi ma a cikin hansar ɗinta sai ka yi samun kredit na dubu hamsin a ciki tana da yan motar take hawa amma duka duka point ɗinta har da 1.7 ne ko na abu in ce to ke Allah yanzu kin gama aji uku kin shiga aji hudu ya kike ta sha'awa malam daga to aini wannan dirgirin ma dan dai kawai an ce yi ne wallahi ni babana ya ce ni na kawo ba komai kowane iri ni dai da ya kawo digirin na ce amma ba za ki kawo mai kima ba idan tana magana za ka ga alama tana da basira za ta iya yin abin da ya faka amma kawai ba ta damuwa ka ce to me ne ni ba wani abu nake nema na rasa za ta baka labarin kasashe ta je ta san kasa kaza ta san kasa kaza yanzu wannan hutun ma da aka yi dinnan aka dawo Mr. Mr. Break nan ko bata yi shi a Najeriya ba bata yi shi a Najeriya ba tana ga mun cewa ta je ta je wata kasa mai sanyi ina jin Russia ko Ukraine na manta bidabt ta faɗi sunan birnin ba tana sunan birnin ai akwai sanyi sai an sa riga iri kaza da sauransu to irin wannan shi wani karatu amma dan talaka da ya taho yana da jeans daya jeans din nan yafi yafi kwana 20 a jikin shi sai dai ya dinga goga mai ruwa haka a jikin soso shi ne yake kwana karatu ya ci 4 point to wannan ɗan talakan shi ne bayan shekara ashirin talatin zai zama babban mutum babanta ma irin shi wannan in ya zama babban mutum shi kuma sai ma 'ya'yan shi irin wannan tarbiyya ya tare musu duk wannan wahala a yi musu gida mai gate a sai musu mota zuwa makaranta a aje musu masu wanki masu abinci masu guga masu shara ko duk wani abu da ya kamata su koyi tarbiyya an sa wasu na musu ana ba su kuɗi shine irin wannan ka'ida ce ta rayuwa ba za ka taba guje mata ba sai dai kawai Allah ya taimake ka iyayen ba su nuna ma kuɗin ba ana samun irin wannan iyayen ɗaya haka comrade wanda sa da kuɗi za su hana iyayen kuɗin to in ba yi sa'a ba kuma sai su fatan ka mutuma domin kuma Allah Allah da kanshi ya faɗa ya ce menene wala taj'al yadaka maglulatan ina ila ka karka makale ka ƙi bayarwa wala tabsuqaha kullal bas <laughs> to su haka suke ne tabsu haku yadda ka san indarar ruwa ka suke sakin hannunsu wallahi ta ce min fa in tana son kuɗi kawai in ta babanta waya yanzu yanzu ko an jima kaɗan kawai ta ga alat na dubu ɗari biyu to ni dubu ɗari biyu aka ba yaro ce yanzu ai ya ishe shi tun daga 100 level half 100 level ya biya ya biya ah, school fees ya ci abinci ya ishe shi duk duk session ya kashe dubu hamsin wallahi ya ishe shi amma wai wai a cikin wata ɗaya fa wannan fa ko semester ba sai ayi kuma ta dubu ɗari wannan ya shagwaba yara ne shi sa ba abin da suke yin bana tambele kawai tambele kawai suke su yi nan su yi can su rasa abin da su yi da kuɗin kuma gashi lamin wazi'in an turo su daga abuja daga sakkwata daga ilori babu wani mai kula da su ba wanda yake ce musu yi ko bari wallahi wata fa mamata take gaya mu wai ta ce a bata kuɗi sai mamata take cewa ai kuɗin ya yawa mamallaka lakshara ce a nan wajen ya za ki ce kuɗin ya yawa mama ina so ne in canza wardrobe ɗina wayan dawo semester sabo za ta canza duka kayan sawanta duka outfit ɗinta hijabai da riguna da ondawaya da takalma duka ta canza su da aka a bata dubu ɗari uku wannan kuɗin canza kaya ne kawai saboda waɗancan take shiga an san su da ita last semester haka yi musulmi suke rawa yanzu ya haka baka wani baka jari ko <laughs> سريج بن يونس Hushaimun Kala da Haltul Masjida, فإذا شعبة Jalisun وحده na shiga masallaci sai naga shu'uba yana zaune shi kadai fajalastu ilaihi husham ce sai naje gare shi na zauna farafa arjilahu farakalan ya daga kafa sai yayi habbare ni ya habbare dalibin kenan wa qala ataita talabta mansuran ka zo neman mansur ne malam mansur ka zo nema Sun mallamta tajidhu da baka ganshi ba fil istwanat a jingine da ainihin dirkannu din nan fa hina idin jita ilayya shine ka zo wurina ai na san malamin da kake koyon karatu a gurin shi dan kane ka tafi makarantar ku <laughs> eh. shi uba yana da abokan husuma irin waɗannan mun karanta a baya wani eh, in ya je gun eh, abin nan ko ya je ya jera san hadisi a gun wani malami za mu zo mu karanta tarihin malamin a nan gaba malamin ya gaya mai hadisin ba daidai ba da suka yi tafi ce suka ce da gangan na gaya mai wannan yaran ɗan rena hankali da gangan na gaya mai الفضل بن حماد بن الشعراني سميت سليمان بن حرب سميت حماد بن زيد يقول رأيت شعبة قد لبب أبان بن أبي أياش يقول استعدي عليك إلى السلطان استدعي عليك إلى السلطان يا تبزوا لبب يا جي يا رزع أبان بن أبي أياش وانا ضعيفني يا جي رزعش يقول يا جي رشي استدعي عليك إلى السلطان zan kai ƙaranka gurin gwamna fa innaka takdhibu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana wa annabi ƙarya kana hutuba da risan ƙarya qala fa basura bi sai ya hange ni fa qala ya aba isma'il da ya hango hammadu kenan ibnu zaid yace zo fa ataitu sai na zo fa ma ziltu atlubu ilayhi hatta khalastu ban gushe ba ina ta bashi hakuri da kyar na kwace shi a nan yace wallahi ya shaƙe shi shine ma'anar ya rutsa din yace wallahi sai na kai gaban sarki yace zo ka taya ni shi kuma zai ta bada hakuri ce alaga ta mala abai hakuri ya tuba ya ɗauki a rubuta undertaking ba zai ƙara ba <laughs> na'am ya ce ah, sa'adawiyya haddasa ash'athu abu rabi'i as asamman kala kala da shu'ba lazimta suka fa ka tafi kasuwa ka ci riba wa lazimtu ana al fa ni kuma na biyewa hadisi ban samu ko sisi ba a duniyan nan قال أبو نوح الأقراد سمعت شعبة يقول إذا رأيت المحبر في بيت إنسان فارحمه kika shiga gidan wani kaga tawada alama gidan malami kamar yadda ka shiga ga littafai kaga kwamfuta kaga eh, takardu ko ce to ka tausaya mushi wannan abun tausayi ne almajiri ne wa in kana fi mika shay'un fa at'imhu in kana da wani abu a cikin aljihun hannun riga ka sanar aljihu a hannun riga shine kam to ka ciyar da shi din da ka shiga kaga littafi ka shiga gidan wani kaga littafi baka ga calculator ba baka ga eh, eh, balance sheet ba ko to ka tausaya ma wannan wannan talaka ne yadda muke barin gidajen mutane yanzu da tafai da handset da ipad da wane ne kayan karatu ko to abin tausayi ne mu gaba daya wannan dalibai abin tausayi ne ka da kuɗi ka basu قال ابن ابي طالب سمعت ابا داود يقول ya داود yace kuntu yawman bi babi shu'ba wa kana al masjidu mal'an wata rana ina kofar gidan shu'ba masallaci ya cika ana jiran shi ba da hadisi fa kharaja shu'ba fattaka alayya dama yake haka yana karatu sai ya jingina jikin wani ko ya dinga yana rankwashin mutum sai zo ya sai kishin gida a jikin abu dawuda a tsayalisi wa kala ya ce ya sulaiman sorry abu dawuda abin nan kenan ana isijistani ko ya ce ya sulaiman tara ha'ula'i kulluhum kulluhum ya hurduna muhaddifina kana ganin duk taron nan za su yi graduating su zama malaman hadisi kamar misali a ajin medicine ne a ce kana ganin duk waɗannan za su yi graduating su zama medical doctors ko ajin lauyoyi ko a ajin accountant ko qultu la ce ai ba zai yi ba daga mala kala yace sadaqata kai gaskiya Suleiman wala khamsa yace wala ko biyar ba za a samu ba yaktubu ahaduhum fi sigari me ke faruwa wanin su tun yana yaro zai ta koyon karatu thumma idza kabira tarakahu in ya girma sai ya bari zaka je ka ta hada ka ga yara wajen su 70 kuma ga su zaka kurai amma daga bayan nawa ne ke zama alarama a cikin su wala khamsa da gaske ne kalla da kyau ka gani ba wai ba za su haddace ba amma ba za su yi mishi mu'ahad da za su zama malamai ba wani ma za a manta ya taɓa yin makaranta Ya ce yace ce fa idza kabira tarakahu aw yagtasi aw yashtagilu bil fasad ko ya shagalta da wata barna siyasa tattali neman kuɗi boko kasuwanci wani ma wani abun bata ko barna wani ma shi a shi wani boko haram wani ya zama mai cin kuɗin riba wani ya zama ɗan iska mai neman mata wani ɗan silma wani ya zama ɗan ƙwallo duk ga shine ishtagala bil fasadi bayan ya koyi karatu yana yaro ba sai ran da ake musun addini ce ai mun yi islamiya mu ma yi dalibai ne ai ni sai ka ji ma ya larabci sun qala thumma nadartu ba'd ba'da zalika abu dauda yace daga baya sai na kalla fa ma kharaja minhum khamsa gaba ɗaya taron nan ba a fitar da malamai biyar ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi kullun na karanta wajen nan ko na tuno hankali na yana tashi ina dinga tuna irin mutane da zaka iya tunowa waɗanda ka san Allah ya musu basira da baiwa kuma da najabar ya kamata a ce sun yi malanta amma babu labarinsu a tarihin malanta har yau a duniya wasu kamar yadda ya ambata dinnan wasu sun bashi bayan sun girma wasu sun kama wani fatsara da wani iskanci yanzu akwai waɗanda za ka gansu a gari mu mun san su sun san mu ɗalibai ne sun fi mafi yawan mu ƙoƙari da sanin ilimi amma za ga wani yanzu tallan maganin gargajiya yake maganin maganin karfin mazakuta da maganin basar abin da yake ke <laughs> wani wani zaka ga kawai ya zama dan dan dan takife ne kawai dan neman rikici wani yana nan a kasuwa shi ba jari isasshe ba kuma shi bai ga karatun ba wani ma wani ma a haka har ya je jami'a ba ya je ya gama jami'a ya dawo an ba shi malamin primary shikenan hada shi da yan yara kawai ba abin da iya sai gudu a wajen PE kawai yan yara suna duk ya manta abin da iya wani ya shiga dan sanda shikenan wani ya zama abin nan alƙali yana cin rashawa wani ma ɗan karuta ne duk gasa ka sai da ake musu ko duk za ka nima gaisa da su wallahi to shi zan Allah ya sa ka zama kai baka wannan baka samu wannan wato alfutur fi maidan ta'alim ba ko gode wa Allah wallahi mu gode wa Allah ko yanzu ana haska bidiyon mallan albani ana za ga mutane da yawa waɗanda ina ni a sabon garfa wani ya gaishe ka wallahi sai ka kasa tuno shi ma sai ya ce malam muna gamuwa da a wurin karatuka a muciya sai dai ka ji dai fuskar dai haka dai kana ganin kamar ka santa amma ba za ka yi tana sunan shi ko inda ka san shi to haka kuma ka kalla ko a karatun boko waɗanda kai firamare da su dukansu ne suka yi sakandare wanda kuka sakandare ba duka suka yi gaba da sakandare ba in an je gaba da sakandare ba duka kowa ke gama akalla digiri ɗaya ba to daga nan kuma hadis bilaharaj. a cikin duk aji da aka gama digiri da wuya mutum biyar su jiya a aji da wuya ne wannan hamsa ɗin Allah ya tsari wannan wata hakika ce ta ma bayan da aka iya a ita sai mala ya ci gaba da cewa a can gaba ƙala bunul mubarak kuntu inda Sufiyana, a hu mautu shu'ba uba faƙala matal hadifu mun karanta wannan ko to wannan jama'a a ta take kenan kwarai game da tarihin imamul mumini fil hadif, shu'batu uba tubunul hajjaj ga ta nan tarjama ce doguwa kwarai jama'a shafi tun daga shafi na 202 zuwa shafi na 228 shafi 21 kenan in ka zauna daga nan zuwa rabin awa ya kamata ka karanta rabin awa ya kamata ka karanta wannan karka ce ta yawa sai kuma ka koma ka duba da littafai irin tabaqatu ibn sa'din tabaqatu khalifa at-tarikh al-kabir al-ma'arif ah, jarh wa ta'dil ibn abi hatim sai kuma hilatul awliya tarikh baghdad al-kamil ibn athirin. tadhhibu tadhibul asma wal lugat na nawawi kenan wa fayatul a'yan tadhibul kamal tadhhibut tahdhibi tarikul islam tadhkatul Hufas da makamantansu sai kaga wasu ainihin bayanai da kare-kare akan tarihin wannan bujumin malami Allah ya gafarta mishi wa fiha tufiyal mas'udi abdurrahman ibn abdullah ibn utbah ibn Abdullahi, ibn mas'ud al-kufi jikan abdullahi dan mas'ud mai suna al-abdurrahman dan abdullahi dan utba ɗan abdullahi ɗan mas'ud abul umais kenan baban shi mai suna utubatu ɗan abdul abin nan ko abdurrahman ɗan abdullahi ɗan utuba kakan shi shine utuba ɗan abdullahi ɗan mas'ud wancan shine sahabi abdullahi ɗan mas'ud kakan shi kenan ko eh, rawa rawa anil hakami ibn uyayna wa wa amr ibn murra wa khalqin qala abu hatim kana a'lama ahli zamanihi bi hadith ibn mas'ud ya fi kowa a zamanin shi sanin hadisan kakan shi Abdullahi dan Mas'udin wa taghayyara kabla mautihi bi sanatin aw sanataini kafin rasuwarsa da shekara guda ko shekara biyu ya samu juyewar hankalinsa ya samu juya kwakwalwarsa don haka ba a karɓar riwaya sa a wani lokacin amma za ka ga a gaba ɗaya al'aimatul sitta sun hadisan shi wanda suke ingantattu a cikin tafansu za mu dakata a sai Allah ya kai mu insha wannan shi tafin da muka ambata ran nan manhaju ahli sunnati wal jama'a fi na ar-rijali wal kutub wal qawaif na babban malami rabe ibnu hadi umair al-madkhali professor na ainihin wato hadisi a jami'ar madina ah, rabi'u wannan da yake shagogar mai matsiyata kusa mutane suna jan haushin shi sosai saboda ganin ido baya hana shi cin kai rabe ibnu hadi umair al-madkhali ana zargin wasu ana ce musu madakhila duk wannan wani wani iya shege ne na ɗalibai eh, eh, mutanen yanzu ɗalibai za ka tace shi sai in ka je madina za ka ji wannan ko ku tambayi abdullahi almadani shi yi ɗan gari ne akwai wanda ake tuhuma ana ci musu madakhila da waye da waye magana ce mai zaman kanta amma da littafin yi shi ne don tabbatar da me manhajin ahlus sunna game da magana akan mazaje da littafai da ɗawa'if akan cewa asali qadiya ce game da yan bayani masu cewa dole sai an dinga muƙarana sai an dinga faɗan alkhairai da sharrori ya zama al al-aglab su yayin maraddi kuma ya ta'arudi ga kabaya muhimma jiddan zafi ne mai dadi kwarai ya isa ka sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum